قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون ya kai wannan manzo ka ce ya ku mutane na ku ci gaba da aiki akan abin da kuka yarda da shi na shirka da Allah kuma ni ma zan ci gaba da abin da Ubangiji na ya umarce ni da shi na kira zuwa ga kaɗaita Allah da tsarkake ibada gare shi da sannu za ku san ƙarshen kowace hanya